Abin cikin ta labari ne, duniya labari ce. Abin cikin ta labari ne, duniya labari ce. Abin cikin ta labari ne, duniya labari ce. Abin cikin ta labari ne. To. masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka mu'az musa ibrahim ne akan mita 88.5 dalibin muryar zamani a cikin shirin duniya labari sharhin labarin matashiya mai gane-gane da jiye-jiye wanda kuma kamar yadda muka faɗa tun a lokacin da muka kammala labarin kafin sallah kenan Ah, mun faɗa cewar insha Allah bayan sallah za mu zo muku da sharhi duba da wannan labari ah, yana buƙatar sharhi ɗin daban-daban kuma a tare da ni dan akwai abokin aiki. To masu sauraro assalamu alaikum Buhari Isa ke muku fata alkhairi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya kuma an yi sallah lafiya. to bahari yau fa gashi an sake shigowa haka eh, kuma ka san dan abu kafin sallah a lokacin da muka kammala labarin mun da ma insha Allah bayan sallah hmm. za mu ta za mu tago da shari kuma ga lokaci yayi ba hmm. da lokaci yayi kuma ka san labari wanda yana bukatar yana bukatar sharhi din sosai saboda kusan tsakanin mutane da aljanu ake so a bambanci <laughs> a rarrabe ila matsalar take eh, tsakanin wato aya da tsakuwa yawwa kuma daga ina matsalar take faruwa ina matsalar take faruwa kasan matsala ce wacce ta faru tun daga a kusan za a iya cewa kuruciya sosai tun da an baka manta ba daga kuruciya ba a wuce shekara biyar ba aka ga wannan an kwanta a waje irin kwanciyar zafi mm. ta fara ganin wannan ta fara gamuwa da matsalolin a bango wanda ta ce ta dinga tsandar ihu kuma iyaye ba su farga sun gane ma menene matsalar ba a mm, lokacin wasu a wannan lokaci suna ta ganin kamar cewa akwai karanci ko kuma eh, matsalar addu'a gaskiya ne wannan gaba gaskiya mm. wasu kasan masu kiran waya ma dinga maganar cewa mm. a lokacin ya kamata mahaifiya ta yi kaza ya kamata mahaifiya ta yi kaza to shi yasa har magana mun yi Buhari da abu abin ya shiga can mun ce mm. za mu tuntuɓo ma masu rukiya mm-hmm, da <laughs> kasa ba mm. akwai inda abin ya zurfi ta ce wai eh, akwai wanda ta je ana mata rukiya da ya same ta ya tsandara mata mari sai da kuncinta <laughs> jijiya ta samu matsala to kaga Hakinin ita aka mara ba ita aka mara tana ni kuke mari ni kuke mari <laughs> to kasa ko waɗanda fa eh. suna fa shiga fa wannan harka ta rukiya daka ka kamar mutumin ka ke eh ka san ah, eh, da na ce da muka hadu eh. sai ce min wai ai shi ya so in kama suna ne sa na na boye ta na boye ah, ne zai ce ai shi wallahi ya so a kama suna ah, ba sai an faɗa ba amma dai ai ka san kanka ko ya zani sai shi wa zuwa yaje ya shiga rukiya da ka ga maka dare yayi suka ce to yi bacci mu ga eh, ciwon ciki suka saba ka saba ciwon ciki karshe suka ce kaga idan baka shiga fita daga sabbogin ba za mu yi maka kaza sai ga mutum ya zo amma kuma wai sun kyale shin kuwa ai ai bai kuma ai sai ne suka kamar goye ai yanzu kana gani ne kamar akwai sauran kura ko <laughs> to bari kafin koma shiga wato shirin ka'in da na'in zan miƙa sakon godiya mm. na jaje da 'yan uwa wato da abokanan arziki da aka ta nuna mun mm. wanda abin wallahi ba har har ya bani mamaki na rashin mahaifi kusan yau kwana goma sha uku kenan mm, an kwana goma sha uku eh, to gaskiya sai da ya zama wayata wallahi sai da ya zama ba ni da fawa ba amma yadda na ba saboda kira saboda kira hmm. akwai waɗanda ma kai shaida ni ina ga a cikin bacci ma na ɗauki wayan sosai sosai na san akwai aboki hmm. na wanda kai neman korafi na cewa ni an mun hmm. rasuwa bai kira ni ba sai ka ce ah, ai kuma ka gaya masa to ai fa sai gashi kana zuwa ka ce kai ya na gaya maka an yi man wa'azin rasuwa amma baka mai sai ya kira ni sai yake cewa ba na kira ka ba wajen karfe goma ne ko sha ɗaya na dare eh. na ce to ina ganin a cikin bacci na amsa wayar kai tunda ka ce ka amsa da yawa ba na ce to ai eh. saka hannu ne da na kwantan na sa ta asalin hmm. amma da safe da na ga miss call wajen hamsin. Hmm. daga karfe 11 din nan zuwa safiya hmm. ka gani to wannan ba abin da zamu ci Ah, mun muna godiya sosai kuma ah, muna addu'ar Allah subhanahu wataala mm. ah, ya kai rahama kabarin dukkanin al'umman musulmi saboda kuma a wannan gabar ne kasan kullum muke magana mutum duk yadda zai yayi kokari mm. ya kyautata wa iyaye sosai saboda sai bayan babu su sai bayan babu su ne mm. zaka gane zaka gane cewa lalle fa akwai kura sosai kuma abin da yasa kasan na gaya maka na shiga na shiga wato firgici sosai wanda har yanzu sai dai kawai ah, addu'a hmm. ah, saboda na rasa mahaifiyata tun ina primary school to shi ya rage hmm. kuma abin mamakin da zaka yi shine hmm. na je wajensa ba da dadewa ba mun gama haka zan tafi tunda yana kaduna sai ya ce mun ina ganin fa ba dole ne mu sake haɗuwa da kai ba to da ni ban fahimta ba sai yanzu yaushe zaka tafi na ce zuwa anjima to hmm. ina ganin fa ni fa ba za mu sake haduwa ba sai na ce mashi a'a to tunda ka fara wannan magana saboda muna wasa hmm. na ce tunda ka fara wannan maganar ina ganin bari mu in zo mu hoto hmm. akwai kanwata a wajen sai ta ce ai ba hoto kaɗai ba bari mu zo ka yafe mana ka gane muka je muka zauna muka yi hoton salfi ma muka yi <laughs> kuma te ta magana to baban muka yafe mana na yafe muku ka gane eh. to in na kalli hoton ko sai rinka jin abin yana maganganun da yake yana yana dawo mu mm. ka gani yana da kyau ya zama duk wanda ya san wato iyayensa suna kusa da shi ko ma suna ina ne kai kokari idan saboda akwai waɗanda zaka ga ka kaga mutum wa iyaye suka haife shi amma ba jituwa mm. ko kuma kaga umarni iyaye su ce kayi kaza kaga shi yana ganin kaza zai kazan nan kuma ko suna so ko suna so ko baya ba sa so wai abin shi abin kaza din nan shi zai na ai kaga ai ba za a taɓa biyan su ba ba ka gani na na saboda ni na san akwai wanda wasu wasu ga aure ne iyaye su ce kaza kaga kila mutum wato yarinya ko yaro yana ganin shi fa ga abin da zai yi gaskiya to yana da kyau dai ya kasance ka gane cewar fa lokaci ne kuma akwai lokacin da wallahi idan ma so kake ka nemi afuwar su lokaci lokaci ya kware <laughs> Allah ya sa mu dace Allahumma amin ah, to yau din za mu fara ne Allah ya ba mu iko eh, mu fara din mm. eh, za mu fara da malam mukutar Abdullahi Faragai wanda san na tambaye na tambaye shi tun a baya eh. cewa ai ya taba ruqiya amma ya daina <laughs> ce ya eh sannan kuma ah, wato akwai abubuwa da yawa musamman na gaya ma a cikin wannan labarin labari ne wanda kusan za a iya cewa mutum da aljan ah, shi yasa za ka ga buhari mm. akwai inda nake takura da tambaya mm. saboda in tantance shin mutum ne yake magana ko aljani ne yake magana yayin da take magana yayin da take magana mm. in ta magana in ce to waye ke ce ko su misali irin wannan saboda ka tantance so labari ne wanda in ka ce ma za ka tafi da shi ko ka gama shi ba tare da ka shigo da malamai ba mm. to gaskiya zai zama lami a ah, sosai sosai zai zama lami saboda akwai abubuwa da yawa wanda na imani za mu koya daga malaman mm. ah, na tini da kuma wasu abubuwan ma wanda ba mu sani ba sannan kuma da irin yadda iyaye ya kamata a ce suna yi ah, a kula da yara tun daga farko tun daga farko mm. tun daga tushe tun daga in ba kamanta ba ai ta yi zariyan gidajen aiki kafin ma ta je kasar waje sosai amma kuma duk da hakan aka samu aka fitan mm. Malam Mukutar Abdullahi Faradai barkanka da shigowa cikin wannan shiri na duniya labari a karo na farko a sharhin labarin wannan baiwar Allah muka sa mata suna mai matashiya mai gane gane a ƙarshe amma muka ce na jiye jiye ma. Gaskiya ne. Barka mu dai an kulta tare da masu sauraro. an kulta hari kowa da kowa. to ga wannan labari kusan mun kammala shi kuma labari ne wanda na san kana bibiya hmm. mun na ganka da takardu tari tari da kusan labarin tunda wani abin alfahari yawanci wasu labarukan sai ka ce ma ai kai rubuta su ma kake eh, saboda kana ganin a gaba zai amfani hmm. kuma abu ne wanda tunda mutum ne mai almajirai <laughs> eh, hmm. labarin ya faro ne daga yanayin kwanciya hmm. na waje tunda daga nan ne ta fara cewa ta farka ta ga wasu haka a bango ko katanga ta gani wanda kuma a nan ta gama koke-koken ta dai amma a ƙarshe an dawo dai ta ci gaba da kwanciya a wannan waje kusan daga nan ne wato makulli ko in ce tirken labarin hmm. ta inda ya samo asali ya zama dukkan abin da ya faru ma ya faru ban san me zaka ce ba a matakin farko a wannan gaba to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah da farko kafin mu shiga cikin sharhi ina so in amfani da dama na minti daya na mika ta'aziyya ta gare ka na rashin mahaifi da kuma family din ka gabaki daya Allah ya ji kanshi ya gafarta masa Allah ya sa ya huta ah, sannan kuma ina ma masu sauraro kowa da kowa barka da sallah da fatan yana cin koshin lafiya ah, to da farko muka shiga mu fara sharhin daga kan nukuta gaba din da kai mata magana cewa daga ina abin ya samu farko mm. ya samu tushe mm. sai ta fara ba da labarin akan cewa tana shekara biyar zuwa mm. da wannan yanayi sannan kuma ta fara da wannan ganin mutanen wanda ta ce har ita a lokacin ma kama birge ta suke saboda idan su yana yana canjawa eh. to a lokacin bata san menene su ba bata sani ba farkon abin nan din kenan to a wannan gurin an samu kamar sakaci mm. na iyaye ga iyaye wanda suke tare da ita tun mm. da ita ba za a kira ta mai sakaci ba tun da yarinya ce wata san me ba to sakacin iyaye ne a wannan lokacin da suka sha'afa akan cewa yanayi ne na wannan lokacin dab da magarba lokacin mm. kwance waje yanayi ne da su wa'annan mutanen boye suke nuna adawa su kuma suke nuna eh, ƙiyayyarsu take fitowa fili ga dan adam wato a lokacin suke zariya a wannan lokacin suke zariya mm. lokacin su ne wannan so da abin ya faru ita problem ɗin da aka samu da gurinta rashin bambancewa tsakanin tunda da bakinta ta faɗa cewa ta yi rashin ji mm. a wannan gaɓoɓin mm. to idan ta zo da wani abin za a ɗauka rashin jinta ne ya zo da shi eh, ba a santa da wancan abin ba mm. farkon farawa kenan to wannan shine zai zama kamar za a ce sakacinta amma kuma yarinya ce ba za a kira shi sakaci ba to wannan rashin jin shi ya taka rawar da ina gaba a bata attention din da ya kamata ba a wannan lokacin kulawar tunda bayan ai ta sanar kuma ta yi kuka har sau ɗaya har sau biyu ta yi ihu to a wannan lokacin ya kamata duk wanda yake da nauyinsa a akan ta hankalinsa ya dawo kanta haka ya nema mata tsari mm. da addu'o'i daga bakinsa ya shashafa ta ya tattofe ta da addu'o'in nan mm. a wannan lokacin insha Allah abun ba zai tsanani haka ba zai tasiri ba zai tasiri ba haka to daidai wannan gabar sai suka samu dama mm. Dama da suka samu kuma ba mu sani ba a labarin ba ta bayyana a yanayin da take ciki ba irin yanayin da ta kasance idan kwanciyar zafi ce misali kwanciyar zafi To lokacin ya tace yanayin to kaga kwanciyar zafi tana da hatsari mutum zai bukaci sha iska ta ko ina mm-hmm. zai yi duk shigar da gida ma za ga yara ma wasu a cikin gida ba kaya ma a jikin su haka kuma har wannan yanayi. Mm-hmm. ba ma yaran ba har manyan ma shigar da suke ciki za ga shiga ce wanda take ba ba irin wata aka saba yin ta a kowane yanayi ba mm-hmm. to kuma su wayannan mutanen boye suna da kamar yadda mutum yake da kwaɗayi a idan shi shi a kiransa kambun ido mm. su ma suna da shi suna da shi za su iya kallon ka kuma ka birge su su kuma hanyar da za su nuna soyayya ba irin hanyar da dan adam yake nuna ba shi aljanin yana son ka matsala ne soyayya eh shi tashi matsala ce saboda in yana son ka zai kusance ka kuma zai shiga cikin al'amuranka kuma dole mutum dan uwanka zai gaba daidai ba tunda ɗabi'un ba iri ɗaya ba ɗabi'un ba iri ɗaya ba mm. to wannan dalilin yasa suka fara damunta a lokacin suka fara bayyana mata suwaye sannan ba za mu iya yanke hukuncin cewa ture ba ne tun da shi ma bata bayyana haka ba don ka mata tambaya akan cewa tana zargin wanda wani abu ce a ita gaskiya ba ta zargi in ma tana yi bai shigaranta ba mm. to ba za mu bambance haka ba saboda tana karama abin ya faru ba za mu iya bambancewa shin eh, aiken ne ko turan ne hmm. sai dai zargi mafi karfi zai iya yiwuwa daga wurinta hmm. misali zama cikin rashin sutura ko zama cikin kazanta hmm. ko kuma tsokanata ta tsokana irinsu garin tsokanata da rashin ji ta je ta tabo irinsu sai ya zamana kuma sun same ta akan gaba to zai iya wannan dalilin ne wato kenan eh, tunda zaka ga da karancin shekarun yawanci sai kaga wani lokacin yaro yana da karancin shekaru fitina na kaga a nan da matsala da matsala sosai wannan fitintinin da yake yi din mm-hmm. saboda shi baya bambancewa yawwa baya bambancewa <laughs> kawai kowa yi mai zai a cikin labarin ta faɗa ta ce ta taɓa zane wata da kaya akan da gari da gari ka gani haka kawai ta rufe ta da duka to in aljani ne ya zai yi zai batta yawwa to wannan wanda ta faɗa kenan mu san sauran da bata faɗa ba so zai iya yiwuwa a cikin tsokane tsokanenta da rashin jin ya je ta taɓo su mm. su ma kuma haka suke ba su da yafiya in dai suka kai musu abu ya taba su to sai sun yi kokarin abin din sai sun yi kokarin taba to zai iya yiwa cikin wannan to amma duk da an samu kulawa ta wurin iyaye an bata addu'o'i ko kuma ana tattufa mata addu'a ko da bata iya ba mm. to ba za abin ba zai yi tsanani haka ba to amma abin har yayi nisa ya kai ga ba a tantance din ba a bambance ba har ake kokarin raba ta da gida da kuma wannan matsalar mm. aka je aka yi ta makarantar bodin mm. makarantar bodin abin ya ci gaba ta inda zaka gane cewa akwai kuruciya mafi Uh, rinjaye a ciki a mm. cikin al'amarin nata mm. lokacin da ta ga a gurin famfo da aka hana su zuwa haka ai ta ga mutum da kanshi ba irin da mutane ba haka ce amma me da maimakon ta ji tsoro ko ta yi a ko ta eh. nemi tsari haka sai ta tafi gayyato kawai ta zo ga aljini na rawa <laughs> ka zo ka gani irin wannan wannan kurciya ku zo ku ga aljani yana rawa gaskiya ne to kuma makarantar bodin suka taho suka taho musamman makarantar bodin irin ta mata baka ambaci aljani ma kowa a ran shi kusan yake da shi <laughs> kusan yake da shi akwai makarantar bodin ta mata da labarin dan karamin dan kadangare ya hana ba da hutu an tara su za a ba su hutu za a musu bayanan ba da hutu eh. kawai ɗaya ta buga tsalle ta ce dangare su kira aka tarwatsa tana ɗafe wata wata teku wata suka baje sun kashe kadangare ma ba a karam shi ne ba a sani ba so a tsorata suke mm. ballantana a yi magana aljani to in suka zo ko da ba su gan shi ba a ita wannan sun yadda da ita za ta iya ganin shi haka ko kuma da sun ga wani abu ma idan su zai iya nuna musu aljana mm. suka zo suka gani aljani na rawa kuma aka watsa ana gudu ana ihu sannan ta zo ta ce ta ga akwai lokacin da za su raba abu ne ko suna wane ne su hudu mm. sai ga sun zama su biyar sun zama su biyar haka kuma sun tabbata su biyar ne amma su hudu ne su hudu ne eh. amma karshe me zuwa suka koma gefe su kuma suna ta dariya haka kaga watakila na biyar yawwa kunci ake wasu abubuwa ne wanda kamar nunin shine a ɗauki matakai yawwa eh. matakai ake ta nuna matakai ake ta saboda a wannan lokacin ba su riga sun shiga jikin da ba mm. matakai in mun zo matakan kamuwa aljanu na zuwa ga mutane mm. za mu ji matakai na suke bi a wannan lokacin abin da suke bukata kawai addu'a na tsari da za a yi mata wanda za su daina bayyana to mm. shi ba ta samu haka ba sakamakon kawai ta bi abin irin kamar irin normal sannan kuma kaga ko da ta samu ta dan daga na shekaru ɗin mm. kusan ba ta gaya wa iyayen watakila eh, ga abin fa da ke faruwa ga abin da bamu ji irin wannan ta ce ai na gaya ma ta ce kaza yawa shi ma ta danyi wani bayani kaɗan mm. Dan ka mata tambaya akan mahaifiyarta a wani abu take cewa a ah, wannan kawai dai halinta ne haka mm. kamar tana da ɗan sakacin kulawa eh. saboda kila da wani abin da ya shige mata gaba to har yanzu dai akan sakacin iyayen ne mm. misali da ta ɗauki action a lokacin ta ba ta gudunmawa na addu'a ta koya mata ko 'yan uh, kaɗan da za ta yi a hankali a hankali mm. abin ba zai yi sai zama ita ma tana mata to ita ma tana yi mata sannan ita ma tana yi da kanta sai abu ya ci gaba ya ci gaba tun daga wannan dalilin na faduwan addu'a da tsari mm. sai ta fara kamuwa kuma da cututtukan da suke kamar da alaka da su hmm. irin faduwar gaba faduwar gaba yawwa kunci kunci hmm, yawwa to da fushi da fushi hmm. to faduwar gaba da kunci da fushi wani dalili ne wanda yake aljani za su iya sabbabawa amma ba sa tare da kai a jiki alamun su ne alamun su ne kaga mutum yana bacin da haka kawai ba dalili babu dalili to abu biyu ne a cikin daya a cikin biyu daya sai ya same ka ko dai depression ko kuma aljanu damuwa ne yanayin rayuwar da kake ciki zai iya yiwa ko ba aljini ka yi abin da za a zaton aljini ne hmm. sannan kuma zai iya yiwa aljinin ne ya kausin din wannan abin hmm. to a wannan lokacin duk basu shiga jiki ba shin fida ne nasu wannan ko da an yi ruqiya wannan ko an yi ko me za a yi ba shi ake bukata ana bukatar maganin da zai kiyaye ruhi ne ba jiki ba hmm. ruhi ruhi asalin ruhin jikinka nafsi ɗinka ita ake so a tsare a wannan lokacin saboda yi mutum abu biyu ne suka hada shi da ruhi da kuma jasad haka likitoci suna kula da Mm. likitoci suna kula da jiki mm. su kuma kamar malamai da masu rukiya suna kula da ruhi to malam ah, ina ganin za mu tafi sashen talla amma sauraro ah, kuna sauraron shirin duniya labari ne wato sharhin labarin matasha mai gane gane da jiye-jiye kashi na farko za mu je sashen talla idan muka dawo za mu dora insha Allah duniya labari duniya labari ce abin cikin ta labari ne duniya labari ce abin cikin ta labari ne duniya labari ce abin cikin ta labari Tuma sauraro kuna sauraron shirin duniya labari ce daga nan gidan rediyon da zamani tare da Buhari Isa da kuma mu'az musa ibrahim sai kuma malami wanda yake yi mana sharhi a karo na farko yau game da wannan labari labarin matashiya mai gane-gane da jiye-jiye wanda a yau mun dawo bayan sallah kuma mun fara kashi na farko bari na mu'azu mun dawo to Allah mun dawo eh. kuma malam ya fara shimfiɗa eh. na rabewa ko kuma faɗa mana irin cututtuka ma gaskiya ne da kuma yadda ake yi ma a mm. gane cewa cewa aljanin ne koko saboda ka san akwai mm. damuwa a ah, akwai hmm. damuwa wani akwai abubuwa da yawa especially mata bayan irin eh. wannan damuwa ma depression eh. a san akwai irin su eh, typhoid ko malaria suna sa sun ba su sai ka kamar aljanu wallahi sai ka kamar aljanu <laughs> to shi yasa kaga shi yasa ai tun a baya din ce to hmm. dole ne sai mun tantance gaskiya me wannan aljannin ne koko <laughs> typhoid ko malaria ko gaskiya <laughs> haka ne ah, kuma kafin mu je mu koma ga malam hmm. ah, Ah, ka san a ƙarshen labarin na ce mata to da wasu kaya ta dawo mm. sai ta ce ai kayan da ke jikinta kayan gidan wannan ah, wannan asibiti ne mm, take ce maza lalurar ni na manta sunan da ta faɗa yawwa eh. Eh, me ta ce mustashfa mustashfa haka haka mm. to ka san ta ce kayan da suka bata kamar kayan gidan masu lalurar kwakwalwa kenan mm. da shi ta sauka garin nan to kuma na ce to wasu sauraro za su so su ga eh, kuma an musu alkawari da an musu alkawari to kuma ta turo amma fa ta ce fa da ta turo fa sai da suka tuna mata saboda ita tunda ta dawo ta ce ta watsar da su mm. ba ta ƙara ma damuwa da su ba mm, to yanzu kuma sai na ce ta nemo to ba <laughs> kaga dole tuna mata abubuwa ta nemo dan haka eh. idan in ka bi mu insha Allah a Facebook mu da kuma YouTube mu zaka ga kaya insha Allah wataƙila idan kai ma ka taba zaman can kila <laughs> zaka tuna eh, saboda kasan eh, kowanne mu muna tafiya ne da hujja mm. da kuma wato alami an yi kaza to in san samu ne mu samu wannan kaza din mm. saboda eh, mu mun gani yanzu saura mai sauraro mm. wasu kane ga sunan rodi rodi ga sunan ne <laughs> da zane zane haka irin dai irin dai Allah ya gani ne ka gani sannan kuma Na. mutumiyar bai mata murna ba a kaga in bin da yanzu da ka faɗa gaba kuma abin yana raina fa kasa anan gurin nake cewa mama <laughs> ni ba mama bace ni ba mama bace to a yanzu an zama <laughs> yanzu tura sai kuma kawai ka jira a kawo a shiga a group ɗinka kawai eh, yanzu muna nan muna jira muna magana akan eh. Nafisa Ahmad wanda Allah ya kawo karuwa eh, an samu ya mace ko an samu ya mace Halimatu Sadiya ba Sadiya a nan nace ta ce min na nace mama <laughs> wai ni ba mama bace ka daina ce min mama to yanzu ba ko ana so ko ba a so <laughs> mama na fi ko mama na fi <laughs> to Allah ya raya raya Allah ya raya ah, malam mukutar Abdullahi mm. Baragai barkan mu da dawa yawa barkan mu da dawa mun tsaya a gurin da kake magana game da rarrabewa tsakanin ah, wato alamomi yawa alamomin eh, aljannu ne ko kuma alamomin damuwa ne gaskiya ne mm. gaskiya ne to gaskiya eh, abin da ke faruwa kamar yadda muka faɗa cewa kunci da rashin samun farin ciki mm. yakan sawa mutum ya ya kasa bambancewa aljanu ne ko ba aljanu ba ne da yawa da yawa akan akan kala masu aljanun ba mm, wallahi damuwa ce eh wallahi damuwa in ta yawa da rashin samun sukuni ba farin ciki ko ina takaici da kunci da abubuwa mm. to sai mutum ran shi ya kamu da cuta shi ne ake shi wa marad nafsi to in marar nafsi ya kama ka za ta yin abubuwan da in mutum ba ya san aljani ba ne zai ce aljani da kai sai a ta ɗubga maka maganin aljani ba a san rayuwa ake so a canja maka ko gun da kake rayuwa ko kuma yanayin rayuwar da kake wato idan irin wannan yanayin farko abin da ake farawa shine tunanin canja rayuwa yawwa tunanin canja rayuwa misali wata misali mm. kamar misali a ce mace ce a gidan miji mm. mijin mm. ba daɗi mm. ba kalamai masu daɗi ba tarayya ƴaƴanta fitinannu ba abinci makota mm. haya a biye mata yawa mm. irin wannan to sai kawai ta kaɗa ta da aljanta ta mai hmm. duk ma me zai faru ya faru sai a zo a taimata maganin aljanu ana tayi su bane ana tayi ana kara mata kauri yake ko eh, tana ta kaurin turare ana ta hayaki ba shi bane yanzu a wannan lokacin da za a dauke ta a canja mata gari na sati biyu kawai mm. ta je wani guri a dan sa mata walwala da farin ciki mm. wallahi kenan ta manta da wancan abu ta manta da wancan abu to ido da yawa yakan jawo a ce aljanu ne a ce aljanu amma akwai abubuwan da kana gani ka san aljanu ka san kuma a wannan gabar mm. shi jiya jiya ake magana da wani wanda suka rabu da matarsa eh. kusan abokinsa ne yake faɗa mu eh. cewa sun rabu da matar tasa sun daɗe yana so su rabu abokin yana dakile shi eh. ranar nan kawai cikin dare ya sake ta wallahi ban taba ganin abin da mutum zai iya dawo dan lokaci kaɗan yanzu yana da na sani sai wannan abokin nashi ba bai sani ba mm. wai bayan kwana biyu kuma sai yake gaya masa cewar wani abu na aikata wanda ban ji daɗi ba gashi na ɓoye maka amma ban ji daɗi ba a lokacin yake gama abokin so daga baya dai dama a baya ya taɓa yin saki hmm. ya ƙara yi kaga hmm. biyu sai ya dawo kuma ya shiga da na iyaye suka nuna cewar suka nuna cewar hmm. ai su yanzu ya koma sai iyaye suka ce to gata nan in dai ta za ta koma shikenan shikenan ka gane eh. to shine da ya da da ya je wai sai yake gaya mata mm. yake gaya abokin mm. sai yake gaya mata gani nan kin yi kiba <laughs> ka gani eh. sai ta ce to ai wannan shi kai zaka tambaye kanka eh, wato a wannan gabar magana ka ta ce mm. inda ina samun walwala da jin daɗi a gidanka zan rami a ce mace ba ta kifa a gidan mijinta ba sai a gidan iyaye to ai an ka abin da zai kara tabbatar maka da <laughs> wannan a cikin maza da mata waye fiye aljanu mata su suka fi su suka fi mo jinginuwa rayuwa da maza mm. sannan sai a zo a ce ai su ne saboda eh, shigar banza fito da gashi wane ne wallahi kila aljanin ma bai shafe ta ba kuma malam ko ta gashi kai ne aljanin ko da ko cutar damu zaka kamar matan sun fi za sun fi mana kaga mutum ya rinti magari ya ya bar mata yaya hmm. babu wani dalili saboda gaba da ta kai ta dogara wani jin dadin rayuwa kuma ba ba ba walwala ba jin dadi ba to to wannan abu ne ka sa mata aljannin ka sa mata aljannin zahiri <laughs> kuma kai ne babban aljannin ga ba rukiya ba wannan ko rakiya za ta zama dama ba za su fita <laughs> gaskiya ka wallahi tallahi gaskiya ne to dalilin yana da yana da yana da faɗi sannan za ga idan aljanin ne to za su haɗu da son wani abu wanda yake ba ɗabi'ar ta bane mm. misali son yawo mm. ka gane kamar yadda ita eh mun ji da ta yi auren nan da ta yi aure ta ce wai haka kawai in ya ba ta kuɗin ne mm. sai ta tattara kuɗin cefane nan ta goye yadda ta farko mm-hmm. ta tafi kasuwa ta ce in ta je kasuwan nan ba karamin daɗi take ita fa biyun ne ya haɗa kanta akwai damuwar Mm. kaga tana tsokarin canja ma kanta guri haka da ta fita daga gidan ta koma gidan ta samu wani matsala ta ji walwala eh, haka kaga a wannan lokacin duk ba ba aljanun bane ba su bane ba mm. to amma idan mutum ya kasance yana da san yawo idan an je za a kamo shi ya gudu mm. ka gane sannan yana daukan wasu irin kaya wanda ba nasa ba ko wasu maganganu wanda suka saba wa hankali to wannan za a gane aljani ne mm-hmm. aljani shi kuma aljan a wannan lokacin zai iya zama biyu ko uku ko dai ya shafa ya bar gurin mm. ya shafi mutum yawa ya shafi mutum ya shafe ka da wani abu mm. ya bar gurin mace kuma wannan ya fi wahala ya fi wahala saboda za ku yi ta magani ne ba ba lalle bane irin wani wanda ya dace ku yi kowanne yanayi baya gurin balantana ai magani baya kowanne yanayi na shiga aljini akwai irin maganin da ya dace da shi idan shafar kai akwai maganin da ya dace da kai mm. ko wanda suke magani idan shiga jiki akwai mm. maganin da ya dace da shi idan ajiya yayi ko kulli kuma bai bagun ba yana gurin shi bai tafi ba shi bai tsaya ba abin na warkewa zai kara shafar ka yana gefe a zaune hmm. so wannan ma shi ma da maganin da ya kamata a yi mishi hmm. to duk ita kusan wannan abubuwan sun haɗu ta samu damuwar cutar damuwar hmm. wani lokaci in ta yi sai ta za aljanin ne ba aljanu bane wa cutar damuwa saboda sun gadan mata sannan kuma ta samu shafuwar lokacin take cututtukan kamar jini mm. jini ya balle mata jini ya balle haka kawai ta zuba kana mm. gani ta zuba na hankali bane mm. to wani ma haka zaka gani idan abin ya same shi ba jinin ne yake ballewa ba za ka ga irin kamar wuta wuta wuta har jikin shi take ci subhanallah za ta kama duk inda yake wuta za ta tashi wani kuma a'a kamar misali abubuwan technology da muke amfani da su duk abin da ya taba sai ya lalace mm. da remote wani kawai kunna tv zai ga put ta kama da wuta ko tebin daga to duk su suke sababa duk abin da aka yi su kara mai gishiri su kara mai eh, gishiri eh to suna gefe wannan yawanci ba a jikin suke ba mm, a gefe suke a gefe suke suke suke sababa wannan abu to shi ma sai ya zo ya cakuɗe a kasa gane wanda yake ciki hmm. to sannan bayan ta fara fita yawo ta fara irin tana samun sukuni in ta fita yawo da wannan yarinyar hmm. har ya zo dai ta kasa zaman gidan miji haka yawwa to da ta kasa zaman gidan miji ta dawo maimakon a wannan lokacin a tsaya a fahimci yanayin da ke ciki shi ma again sai sakacin ya sake zuwa a wannan lokacin a wannan lokacin ta dawo din kaga ya kamata a tsaya yawwa a tantance me a ciki in mijin ne matsalar idan aljanin ne ga baki da idan sun samu masana sun gaya musu aka ɗauki mataki shi ma abin zai dakile hmm. ba zai ba zai nisa ba to amma sai suka ci gaba aljanu suka dawo mata ga kuma cutar damuwa tana damunta suka samu abu biyu abu biyu aljanu da cutar damuwa cutar damuwa to cutar damuwar me ya sababa shi rashin rayuwa mai kyau rashin rayuwa kullum da akwai abin da yake damun ka ya ki wucewa kullum misali in an tashi gari shi za a maimaita irin najiya bi kalaman baki ne marasa daɗi bi rayuwar da kake ciki marasa daɗi bi wani tunanin wani abu ne wanda yake baka son ya zo ko rashin cimma nasara yawo ko rashin cimma nasara akan wani abu kullum tunaninka akan wani abin yake to shikenan sai temperature ɗinka ta mm. sai freezer shikenan sai ranka ya samu da wannan cutar mm. sai ya kasance nafsinka ya samu da rashin lafiya sai yi wa likita kuma mm. shi kuma likita body ɗinka yake magancewa ba ba ainihin sol dinka ba ba ruhi ba mm. to kaga likitan ba kai wa wanda ya dace da shi ba shi kuma sai ta baka panadol da su vitamin C <laughs> ka je ka sha bayan shi ma ba a gurin yake ba sannan akan samu akasin shi ma cutar da ta dace da malamin likitan sai kuma a kai wa malamin ruhin kamar yanzu ankul yake wata magana ankul buhari mm. ya ce ulcer kan yi wani abu wani lokuta yau sai ta juye ko typhoid sai a mm. ce aljanu ne haka yana faruwa likita ne na karatun likitanci shi zai maka maganin wani abu sai a ji a kira mai rukiya so ya ta karatu shi kadai yake kansa shi ta duka wallahi kan shi yake wa kanshi karatu yana ta samun ladan da ya kamata ya samu in ma da duka ya zane mutane ba dalili <laughs> to shi ma aka samu saboda duk rashin mayar da hankali da kuma rashin sanin kamar wato dai kamar idan na lura shine akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane suke shigewa sakaci hmm. wajen tambaya haka masana warai da gaske wani kaza kaza ga abin da yake faruwa watakila ka san wani ya fi ka ido a irin wannan Kaje mm. ka je ba ina magana akan watakila kana zargin ka san yawanci da zaran ya zo mm. su mutanen ko iyayen abin da ake fara tunani aljannu haka yake to don haka duk wanda yake da alaka ko ba da maganin aljannu shi za a mm, ina maganar ba wannan ba akwai wanda zaka ga masani ne mhm. shi ba magani yake ba kwarai da gaske amma za ka ga abubuwa da yawa idan kai ka shiga rudani shi ba shiga masani ne da fahimta ya zai warware maka abubuwa yanzu mm. to irin wani ne suna kallo za su gaya maka ciwon ga abin da ke ba saboda in aljanna sai ya bincika ya ga me dalilin mm. ai aljanna dalilin shigowa za mu faɗi dalilan su da suke sa mutum ya kamu da aljanna akwai su da yawa amma dai na dan tattaro wanda za ka sun kai guda goma to in babu wannan dalilin a ciki to mm. kai tsaye cutar damuwa ce cutar damuwa ce misali na farko a cikin dalilan da suke sawa a iya gane ciwon aljani ne hmm. idan aka duba sakaci da yin addu'a ta yau da kullum kamar azkar sabahul masa mutum bai san su ba baya yi baya yi kuma ya zo da irin wannan abubuwa to za a iya karkata kan ciwon aljani ne hmm. saboda suna suna kuma suna rayuwa kuma an bamu abin da za mu tsare kanmu da su saboda su din masu cutarwa wani yawa ga zama katanga sai kuma baka yi hmm. ba a yi maka baka da su baka da hanyar su baka da hanyar mutum bai ma san maya ake ba bai sani ba wani wallahi kawai yanda ya tashi da san robot aka gira rayuwa subhanallahi haka kawai irin gaba ga yake rayuwa kaga Allah subhanahu wataala da ya halice mu shine yace ga yadda zaka yi ka kare kanka saboda shi yayi ka yi su kwarai da gaske ka karanta kaza dan ka amma kuma kila ba ma ka sanya ake ba lokacin mun zo nan gaba za ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam har jikokin sa ya jawo su jiki ya nema musu addu'o'in tsari ya tofa musu shashafa musu abiyin su mm. alhasan wa husain di yayi musu haka kuma ya bayar yace mu ma mi wa ayyan mu mm. amma ba a yi saboda cutarwa suke saboda su aka saukar da falaki da nasi Mm. saboda aljannu eh saboda aljannu da mutane da wanda suke mu'amala da su mm. duka to kaga kenan Allah ya bamu kariya saboda cutarwar su amma kuma muna sakaci muna sakaci mm. to sakaci da azkar na na yau da kullum zai iya yiwuwa su taba ka sannan abu na biyu kuma addu'o'i yayin kwanciya shiga ban daki da fitowa kwanciya Wa kwanciya shiga ban daki da fitowa wannan ma gabobi ne da ake gamuwa da saboda idan ka kwanta ka kwanciya bacci kamar misali irin ta wannan ta zafi mm. to zai iya yiwuwa kai iktishafi jikinka ya iya bayyana saboda a cikin gidanka kake a cikin tsarin ka kake wanda Allah ya baka dama kai irin kwanciyar da kake so mm. to amma su ba su da wannan tsarin in dai ba addu'an nan da kai ba addu'ar nan ce idan idan ka zo zaka kwanta kwanciyar zafi ko a daki ko a ina ne to da zarar ka kwanta kai addu'a ba zai ganka ba ko a wanne ne kake ciki Allah ya mai hijabi da kai ballantana ya cutar da kai zai shigo ba zai ganka ba a wannan kabar ina maganar kuma da ake cewa a karkade shimfiɗa kafin a kwanta eh maybe yana kwance a gurin mm. zai iya yiwa shi ma yana kwance a gurin ko ya yi ajiyar ɗansa a gurin ko wani abu amma in ka karkade kai addu'a kai bismillah ka kwanta to Allah ya matsari da shi mm. sai addu'a shiga ban ɗaki ban ɗaki matattara ce ta aljanu saboda kasanta mm. barin ma ban daki mai kazanta musamman ya zama da muke yin ban dakuna a cikin daki kusa da inda za a kashe babban to shi yana bukatar kazanta <laughs> eh, kaga kana kusa yawa duk inda kazanta take shi kamar yadda take da bukatar tsafta mm. to shi kuma haka kazanta ta yi masa haka yake to shiga ban daki da fitowa maybe ka shiga yana ciki in kai addu'a tsari duk me zaka yi ba zai ganka idan ka tashi fitowa kila shi zai shiga kila za ku da shi ko mm. kuma yana bakin kofa mm. kana yin addu'a shi ma ba zai ganka ba zaka wuce lami lafiya so wannan addu'o'i suna da muhimmanci su ma idan aka aka rasa su to da abin da biyo baya za a karkata bangaren ciwon aljanu ne sai shigar mutunci da kuma kamewa musamman a lokacin da mutum ya kasance shi kadai mm. akwai abin da yake faruwa wanda mata sun fi gaskiya za ka ga lokacin da suke su kadai sun kadai ce babu kowa a cikin gida ko a wani guri wata za ta iya tsayawa gaban madubi musamman wanda ta yaudar kanta cewa ita kyakkyawa ce mm. ita kanta da kanta tana burge kanta yawwa za ta tsaya gaban madubi tana wasa da gashinta tana wasa da yawwa ta duba sai su dade mm. suna wannan yanayin mm. to a wannan yanayin babu addu'a ta tsari din shi fa ba ruwan shi da wannan eh, ke kadaici shi yana nan yana nan shi sai abin ya burge shi sai abin ya burge shi in kuma ya burge shi dole zai yaba kuma kai mun faɗa da farko cewa soyayya aljani ba soyayya so bace wato idan ma kina ganin ke kin kadaita shi ba yana gurin yana nan yana nan kuma musamman musamman yau sai a lura musamman kuma yana faruwa da su matan farkon zaman zaman su mutane hmm. misali sun eh, murahaka daga kan sha biyu sha biyar sha takwas duk lokacin da suka samu kansu daga su sai su to sukan yi nishaɗin kansu da kansu Mm. musamman wanda suka yaudari kansu cewa su kyawawa ne har kansu suna birgewa to wannan yanayi ne na samun shafar su ko kuma shigar su mm. saboda babu tsari a jiki kuma babu tsari babu tsari ba tsari dole aljani ya shiga mm. to sannan kuma akwai na hudu shine wulaƙanta halittar Allah ko kuma ni'imominsa misali kamar ita a cikin labarinta yadda ta nuna cewa eh, tana da tsokana tana da tsokana haka yawwa ba mm. ruwanta da tsoho yaro mm. babba to mm. aljani ma yana rayuwarsa idan ka gamu da shi ka wulakanta shi mun sani wannan a yana ke baya ba su da lafiya in kai mai abin kirki wallahi zai mana kirki in kai mai wulakanci mm-hmm. to shi kenan zai yi ma taron dangi to wulakanta halitta Allah irin wata halitta wadda dabba ce ko kuma abincin dabbar kamar misali da sallan nan da ta wuce mutum ya wulakanta kashi mm. ka yadda shi a cikin najasa eh ka yadda shi a cikin najasa ko a kwata ko a cikin kashin shanu ko a wani abu shi fa wannan kashin shine abincin su shine abincin shine abincin su Allah ya tsara mu mu tsoka su su ci kashi kashi mm-hmm. abincin aljani ne to daga lokacin da kai ka kashin kashin ka gani baka sani ba ko ci yake ya ji a gefensa ko yana so zai dauka ya ci kan mm. wulakanta mai ba idan mugu ne zai baka sai fusata ba zai baka ba mm. kaga wannan wulakanta ni'ima Allah ne mm. to ya ya mutun zai da kashi sai ka dauka ka killace shi ka ajiye shi gurin da yake ba mai kazanta ba ba kuma wulakanta shi kai ba ko kai wuce ba ruwan ka da shi eh amma wulakanta ni'ima Allah ko halittar Allah kamar misali irin kadangare maciji eh, kare tunda duk an ci suna suna duk suna mu'amala da su mm. duk suna mu'amala to zaka iya wulakanta a lokacin ba wannan abin da kake tunani bane ka wulakanta halitta Allah a tunaninka ka wuce ka mm. ba komai a to ba yau akwai abin da zai ba wannan ma dalili ne na kamuwa da su sai kaɗe-kaɗe da raye-raye mm. a ko da yaushe Eh. kaɗe kaɗe da raye-raye da mutane suke sa kansu a koda yaushe ya zamana baka da abin saurare da ya wuce kiɗa music rawa irin wannan masu kaɗai cewa kansu mm. har ma ba ma kaɗai cewa kai ba idan sun zama su kaɗai ɗin kuma wani toshewan tunani sai su ɗauka kuma su gaya wa duniya ka fa ɓoye wa mutanen gidanka mm. ka ɓoye wa mutanen ungoku ka mm. ɓoye wa mutanen lokacin amma kuma ka gaya ma duniya saboda ka sa kyamara ka ɗauka a wani kake a ƙarshe wa za ka sawa mutanen da duk wanda ka ɓoye musu ɗin sun fi su rashin daraja a gunka su za ka je ka samu kaga ashe kai da kanka ɗin ka kaɗaice ne don kar ido ya ganka mm. amma kuma kai a ka ba ka kaɗaice da Allah ba to a wannan lokacin ma kaɗe kaɗe da raye-raye da kamar an sa ma kyamarar tiktok ko da yaushe to shi ma yana sa aljani ka burge shi kuma an ka burge shi abun masifa ne a gurinka. ka kana burge shi to bala'i ya same ka sai saffa saffa wallahi tallahi <laughs> sai ya ma ba daidai ba so sannan kuma santa karatun alkur'ani da kuma addu'o'in kariya kamar yadda a farko hmm. idan so samu ne a kullum ya kasance in baka karanta shi baka saurare shi hmm. qur'ani haka ka samu wani lokaci ka saurare shi kamar yadda misali al'ada ce na gidajen rediyo namu da midiyo saka mm. farko in za a fara da asuba mm. addu'o'i da karatun alkurani mm. wannan shine kamar eh, shimfiɗar da kai ya kamata kowa ya rayuwar shi farko in ka tashi ka nemi tsari shi kansa qur'ani akan kansa tsari ne dukan shi tsari ne in kana karanta shi garkuwa ne gare ka wannan ruhin da aka ce yana samun matsala shi kuma baya samun nutsuwa sai da zikirla mu qur'ani zikiri ne ala bi zikrillah tatma'innal qulub ita zuciya nafs ba ta nutsuwa sai da ambatan Allah kaɗe kaɗe da raye-raye rikita ta yake lokacin da zama a firgice kuma an taka mu da shi wannan eh, mutanen boye sai su ƙara rikita ta su jirkita ta kuma to shi ma kaɗe kaɗe da raye-raye a koda yaushe idan abu ya faru na wancan alamomi in ya faru kai sai za mu karkata kan ciwon aljanu ne yau na shida kenan na shida a wannan na biyar ne sai a nisan karatun alkur'ani ne na shida mm. na bakwai kuma zama da kazanta tare da ah, rashin tsabtace jiki mm. misali kamar yanzu zama da kazanta zai iya yiwa kamar shi ma bangaren kazantar mm. للاسف eh, yan uwa mata sun fi sun fi yawa a wannan bangaren yawa sun fi karkata gurin zamanka ya zama mai kazanta eh, eh, rayuwarka ta cikin gida tsakar daki jikinka farce a ganshi abubuwa da irin kazanta ne mm. mun santa a bayyana take to zama cikin kazanta kamar yadda muka faɗa shi kuma aljani yana son kazanta mm. to zama da cikin kazanta shi ka jawo shi kenan mm. ka jawo shi me yasa idan muke tunanin cewa wai in ka fita wani gari ko in ka je kai nisa kamar yanzu manyan birane hmm. manyan birane da suke a duniya hmm. ai yawanci aljanu ba su rayuwa su hmm. saboda me an tsabtace shi an haskaka shi shi baya son tsabta bai san haske bai san tsafta bai san haske to yanzu duk babban birnin da ka za ga shi kalkalkal za ka shi kuma da hasken shi ko da wani lokaci to amma muna duhu kazanta bola da to tare muke da su duk in sun je can an koro su nan cikin irin wannan yanayin za su dawo nan ne za su yi rayuwa da mu to in ya kasance a gidanka ma akwai wannan abin da yawa akwai rashin tsaftar kuma da duhu da yawa din to aljani nan ma ya samu wurin zama shi ma idan abu ya same ka za a karkata in dai an duba wannan dalilin ya bayyana mm. to za a karkata akan ciwon aljani to in dai ka gani to sai ka duba a cikin waɗannan bayanan ah, oh. wanne ne ya fi kusa da kai yawwa wanne ne ya fi kusa mm. da kai sai mm. na na takwas gado da kuma Ah, tun daga asalin iyaye akan gada ba wai gado ne na kamar yadda ake gadar ah, sifa kama mm. ko kuma ka gaji arziki ko wani abu ba mm. abinda ake nufi da gado shine habit din da kake yi na yau da kullum mm. ɗabi'aka ɗanka zai iya gadatta yanzu idan ka samu kazama ko kazami dan shi automatic kazami ne to idan aljani kama ka saboda kazanta da mhm. wancan zai zai bar wancan dan to sai a ce gado mhm. to ba gadan aljanin kai ba gadan halin da aljanin ke so ka akai ah, ka gane <laughs> ba aljanin ka ga da ya ka mutu ya dawo kanka ba idan idan yaro ya ga mahaifinsa yana da tsafta za ka shi ma ba to wannan habit din da yake jawo aljanin shi ake gada shi sai ka gaji aljanin mhm. idan ya kasance uwa ta mutu ko uba ya mutu da yana da aljanin to sai aljanin ai abin da yake nema din ba shine mutu ba abin da ake yi din ya jawo shi yana nan mm. ƴaƴansa suna yi mm. sai ya dawo gurin sai ya dawo nan tunda ya samu abin da ya idan kaɗa kaɗan ne aka gada da shi a gidanka in raye-raye ne da nisanta qur'anin ne da rashin addu'a ne rashin tsarin duka haka ka gada da shi in ka tafi kai ne ka tafi abin yana nan ana yi shi kuma aljanin wannan abin ne yake so mm. sai ya zama an zauna an gada shi sa ake kiran shi da gado to ba gado ne asali ba sai kuma na ƙarshe turawa ko kuma ture da akan ce an tura masa ne ana yi hmm. shi ma hanya ce ta kamuwa da jini ture ko kuma makiya ko hmm. kuma tsunzurutun mugunta tasu ta su aljana haka kawai ba a turo maka din ba ba a komai ba mugunta irin tasu sai ya zo ya maka wani illa ya dakile maka duk wani abu da zai zama ci gaba a gari kawai ba dalili da zai iya yi wannan ma dalili ne babba na samuwan aljanu da mutane suke samuwa da da kamuwa su sai dalili na goma kuma neman su a neme su bayan babu su ana janyo su Ana janyo su. to ba da ko kai sallar ba tsaye kaga kasiye su eh wa kasiye su su ba wai ba wai <laughs> ba wai saya da kuɗi ba saya da wani abu da kiran shi saman wani abu da zai zama su ma sun tabbatar idan suka hana kauna su kuma sun halakar da kai yawa shine dai amfani ka amfane ne na amfane ka to da yawa akan yi za ga wani zai fake da rigan malamai wani zai fake da rigan masu riƙiya din ma mm. a'a zuwa lai zuwa yaje zauna ya siyo su sukan yarda da ah, wannan kuma wai kuma <laughs> saboda wani yana nan eh, so yake wallahi da yawa da yawa kuwa subhanallahi ana ana neman su ana sayin su ana kiran su abin cikin ta labari ne duniya labari ce abin cikin ta labari ne duniya labari ce